Barka da warhaka, barka da wannan lokaci sunana Fuad Umar, kuna sauraron mu on Kebla FM. Wannan segment na shiri mai suna Me faruwa a duniya. Wannan shiri muna target, muna taka wato the latest happenings, kuko development in various uh, sectors. Daga Nigeria, akwai wani abin da yake ya faru wurin nan. lokacin da muka mai da hankali muke kan ishu na election cikin kasar yiwa USA, wata baunin Allah mai suna Rahma Sadau, Rahma Sadau ta samu kanta cikin wani ruwan zafi, wato wani hoto ne ta je ta dibiya a kan Twitter. Da ta dibiya wannan hoton kan Twitter, shi aka samu wasu suka zo suka yi wani rubutu-rubutu kasan hoton. cikin wa'anda suka yi wannan rubutu-rubutu kasa wannan hoto akwai wani shakki wani arne wanda ya zo rubuta wani magana cewa kaman wai in ko ma'aiki sallallahu alaihi wasallam in ya zo ya ga wannan hoton sai ya like wannan hoton ta wannan hoton kuma gaskiya ita wannan bauya Allah a uh, actress daga wato fina-finan hausa za ka ganga bayanta you know yana sai a ce wai ga ta nuna wato siraci ga bayan ta dai yana show ga kuma rigan da ta sa ya kama kuma ta wurin duwawun ga shi na yadda dai abin ya yi tai shirin nan dai a traditionally ba shirin da yake uh, za ka da shi kaman uh, na musulmai ba ne per se ta wannan bauya Allah da ta ajiye wannan hoton wurin ta ce wai shi ta je ta yi bacci da ta tashi washe gari ta ta gan over 10,000 comment da ta ga wannan commentin shi ta gan kaman ga abin da ya trigger wannan abin nan to wannan lokacin shi ta gan kaman ya kamata ta delete kafin ta delete kuma da yawa sun kafi wannan sun kafi wannan hoton da wato wannan maganan da shi wannan arnin ya yi ba arni ba ne wannan wani wadi ma fi arni to wannan maganan da yi to da ya zo shi haka shi wasu suka ce kaman wannan shigan da ta yi ta yi hoton da shi shi ne abin da yake yi ba wannan arni dama ya zo ya yi mata ya yi ma ma'aiki wannan mummunan kalma ba kawo wannan irin wannan kalmomi da bai fito bakin shi in ba don na farko ta sake jikinta ta yi wannan hoton kuma na biyu ta zamo wato musulma ba. Isa wanda ta hold in line da yanda musulma ke shiri in ji wasu suka ce da shi wannan arne bai zo ya yi wannan kamitin nan. To wannan bawon Allah ta sha zagi a bakin mutane da dama wasu mutane su mata bakar magaganu sun ci mata mutunci domin wuransu ya bata ta bari an zage mahaiki. cikin wannan mutanen ba shakka za a samu wanda yake ransu ya bata gaskiya kuma ba shakka kuma za a samu wanda yake suna da wani abu da ke cikin zuciyarsu kuma da yake a suna neman su su fada da wannan abin ya zo kuma sha bi cikin fadi ba shakka za a samu wannan mutane wani na nan ya rika min maybe yana neman ka to sai ka zo kai iri wannan kuskuren nan to wannan mai shi bi ciki pa pa pa pa pa pa she biya maka wato magaganu amma shaidoki wannan kuskurin kan nan ya mada shi care wannan easy ne suna yin kullum an san suna yi sun san suna yi kuda sauraron mu on kibla fm suna na fuad umar wannan shiri mai suna me ke faruwa a duniya ita rama sadan ta admit ta ce ta mistake amma shin reaction da ta samu nan shi ya sa ta yi wannan mistake ta zo ta yi wannan nadama nan ko dai a'a ta yi nadama domin ta realize kamar ta yi abin da yake bai dace ba wannan question ga wannan question ga yadda ta yi nadaman ta zo kuma ta yi da right thing ta yi video ta plead ma mutane kamar a understanding ta ta yi nadama kuma ya ci mata rai da aka taba ma'aiki sallallahu alaihi wasallam amma tsakaninta da Allah in tuban na gaske ne shi Allah shi ya sani kuma in na gaske ne shi zai yafi mata ya share wannan laifin nan kamar ba ta yi ba amma mun ji wani malami ciki wasu da suke magana ko wasu maluman da yake su yi magana da harshen kirki sun mata ba ta shawara mai kyau suka ta kaman hey listen wanganga bai dace ba ki kokari ki duba ki gyara ya so kada a yi hakan ga domin uh, ma'aiki ba so abin da za a yi a zuwa na taba shi wannan wasu su yi wannan shawara akwai wani sun da yake shi she mai da kanshi ba annabi bai mai da kanshi ba annabi ba ya mai da kanshi Allah ya ce wai yar wuta ce wai ita rahma sadan ya wuta ne shi malamin da yi wannan magana to yana cikin wannan part da muka ji a kebla fa muka ce ho hold on malam ai an kai wannan wurin nan wannan abin da aka yi nan ta yi nadama ta accept mistake which is a good thing kuma ubangiji shi mai yafewa ne kuma akwai kowan suna nan sun yi wannan mistake ba kan da za ka yi da su su zo kan video su zo su apologize su kuma seek forgiveness a'a ba ka samu amma she ta ta yi da wannan ta yi ta yi wannan abin nan ta yi ta wurin ne ya kamata ana kudu sunta kamar ta yi the right thing na find shi very wato uh, good yadda ta approach abin nan ta zo ta yi wannan video ta yi nadaman nan to yanzu malamin ga da yake cewa yar wuta ne tana cikin wuta da sauransu wuta ta yi ta wa kai wa za ka aure wannan in ji malami wa za ka aure wannan wuta macin wuta wa za ka aure wannan wa za ka yi kaza malamin nan mu wutan da muka san ubangiji ya shirya ba wanda zai sa wani ciki wutar na she shi azawajal shi ke sawa shi kuma ya so bai sawa shi wannan mistakin da ya Allah ga ta yi ta admit bai zama da only action da za ta yi cikin rayuwanta duk wanda kuma ya yi mistake nan yana da kuma abubuwan da ya yi na alhairu kuma da dama da yawa ma mistakin ga ya taba wasu gaskiya in a very legitimate way ba shakka amma wasu na nan su jama'a karya ne fake ne fake ne da wannan mutanen na sun gama da ciki tsakanin waɗanda yake abin ya dame su gaskiya suke reacting Hisa in mutum in ka shiga cikin wannan shani kana trade ne cautiously in za ka yi bakin ciki na gaske domin abin ya dame ka she ka yi shi amma ka kuma sani wasu kuma sun pushin ka with fake passion ka kuma ka je kana hey hey hey har ka zo ka doki ka bi irin bayan wannan kalma wannan malami da ya ce wuya sa ta wuta wuya sa ta wuta domin wai yar wuta ce in ji shi ta wutan kuma ubangiji shi ke sawa shi ubangiji bai ce mashi malamin ya sa rama sadau cikin wuta ba da wa ba malamin dama izo ce ya ruta ce bai fada bau bai ubangiji bai fada haka ma malamin ya fadi to ina cikin wannan reaction da yake ya ban mamaki wanda yake wani lokaci reaction wasu maluma yana da very selective very very selective domin kun tuna wani lokaci akwai wani malamin da aka taba kamun shi ga shi nan tsilara aka kama shi wannan malamin nan cikin dakin matan wani aka kama shi to wannan malamin nan wannan lokacin ina reaction maluman ga da yawan da suke yin kaman wani abin da yake na bai na reactions abin da ya yi nan ubangiji kuma ya ce wai kaka kusa da wannan abin nan ceje ya yi to wannan lokacin nan kun ga ba mu samu irin wannan reaction da baki wasu maluman ba wasu maluman sun kan da mu na suka ce bai kamata kama shi da wannan situation ba an example of selective wato sister uh, wato ce mu ce uh, justice da yake wasu suna son su surrender which is bai da very good bai very good wani lokacin kuma wasu elementin ga in za su respond to iri wanga abubuwan ga da yake faruwan ba gan suna suna fada na unguwan da suke ciki abin irin wannan abu mistake da ake yi wurin nan su kuma yi bold su su su kawo wannan individual shi aje nisa to wannan na kusan nan wurin nan duka an kare aikin kenan ko tambaya ne an kare aikin duka wannan wurin nan in dai an kare to sha tafi nisa amma in kusan ma malam akwai aiki gaban ka so ma yi wannan wurin ka kare wurin kuma da kyau addini ma ne kaman ka gyara gida sannan je can wasu maluman nan gaske ransu ya bata kwarai da gaske ransu ya bata kuma duk mai son manzan Allah sallallahu sallam ya kamata ranka ya bata da wannan abin da yake yi wato an zo an rubuta shigen da ta yin kuma a uh, you know a uh, sister with her learn lessons ta learn lessons which is a good thing ta yi nadama kuma ta gan kaman ga abin da zai lead to ta realize wannan abin nan which is brilliant ta realize yanzu tun da ta realize wannan abin nan ta san kamar going forward akwai uh, wani expectations kanta na uh, cikakken musulma da yadda ya kamata ta run affairs ta san wannan abin nan na believe kamar ta sani kuma ta, ta yi the right thing tsakaninta da Allah ta make wato a difference cikin rayuwanta. I believe so. Amma saurin da ake yi wasu element da wasu magana da ke fito bakinsu, it, it, it, it's incredible. Yana da ban mamaki, wani da ka ji bacin ranta, ka san kamar wanga bauya langa ranta ya bata kuma gaskiya ne. Mun ga wasu videos, za a kama wasu ransu ya bata domin ba su wasa da ma'aiki sallallahu sallam. Suna son shi, yasa da suka ci wannan abin ransu ya bata suka react amma wasu na nan da ka ji reaction su ka san ka bawan ganga reaction da ake yi na hucin na nuna hucin ga acting ne na uh, wato fina-finan hausan skills ne da su nan actors ne skills na cikin skills yana cikin ce sa ina aka zo da maka da react kan wani abu in ba ka bude idanunka da kyau ba ka gane wa domin acting na ciki yana ciki sa'an nan kuma wasu elementin da suka ce wai su kuma su suna magana da, uh, da matsayinsu malamai wannan elementin nan ba su represent maluma duka domin akwai wasu maluman da yake su magana ciki bula suka ce listen wai yanda wasu maluma da ke furta wasu kalmomin nan wai ba haka nan ba ne ko mansa Allah sallallahu in zai hurita kalima yana yin shi da wato ba aka yake yi ba wasu malumman manzo Allah kalman da zai yi su maka ya sake ka da shi bai maka wani kalman da yake zai kara bata ka amma yau kalmomin da muke ji baki wasu gaskiya yana da wuya yana sakewa yana da wuya sake mutum ka ji ya ce wai ya taba no domin kalima ne kafin a baka shawara a nuna maka kurakuranka ko kuskurenka za a ci maka mutunci ne sannan za a faɗi maka wannan kun ga wanga ana yin abin na upside down za a ci maka mutunci ne a maka bakar magaganu a ba ta ka kare shi a zo kuma ce wuta ba ka shawara haka nan mafi yawanci so called malumman na suke yi which is wrong ba good approach ba bane ba good approach ba ne ita ban wuya Allah rahama sadau cikin magana ta ta faɗi ta ce wai wasu da suka ga wannan abin instead da su kira ta kan waya masu alertin ta kaman ga abin da ake rubutawa game da wannan hoto da kika je kika dibiya kika dibiya kan turen nan wai ba su yi haka ba amma sai suka fita suka fara video suna copy wannan hoton suna yadawa suna push that mean sun sun ta ne da kyau sannan suka zo da aka zo da soya she ta tashi bacci ba su bata heads up ba ko da yake ita kuma ita ta aje hoton nan ta acknowledge tana da wasu judgment da ya kamata da ta utilize ta, ta, ta, you know, ta look uh, down deep before ta yi wannan posting nan ta duba potential wani irin reaction zai samu amma ankalinta ba ta zata kaman haka zai faru ba domin wai ba ta taba samu irin wannan experience ba tana aje na ba ta taba samu irin wannan experience ba amma ta samu wani experience yanzu wanda yake ya zama mata long term wato lesson da za ta take long term gashi wani cikin so-called malam da yake magana shi cikin maganan shi me ya faɗi shi yana target masu uh, wato fina hausa duka yake zuba musu wutan yake musu bakar magana da wannan maluma cikinsu ba dukansu ba irin wa'annan maluman nan da ya zo kan wannan shani yake cima wato masu finafinan hausa duka mutunci da wannan malamin nan ba saboda wannan hoton da rama sadau ta je ta dibiya kan twitter yake uh, isa yake zagi masu fina-finan hausa na wato nigeria ba. Yana ciki wanda yake tuntuni shi dai yana ciki element da suka ce masu fina-finan ba su da kirki. Akwai maluma da yawa suna na haka nan da wannan mindset wanda yake ko tikitin hajji in ka raba ka ba wani inda kai actor ne ko actress ne daga cikin fina-finan hausa to kai ya ce baka da lada ko ka yi da Allah ya ce baka da lada domin kai actor ne daga cikin funafunan ko actress ne ya ce baka da lada a kowanne elementin nan to irin wannan elementin nan in suka billo cikin irin wanga situation suna criticize a abin nan ya kamata mutum ka use caution ka bude ka sa clean lenses ka duba motives na kagan kamar wasu su ba wai suna yin domin wannan yanda wasu da damanmu ranmu ya bata da wannan kaliman da yake an zo an ji game da ma'aiki na wasu sunan ba shine abin da ya taba su suke wanga abin ba su wato fina fina hausan duka da actors da actresses ba su so ta wannan elementin nan ka ku taba samani kaman sun yi fair skin magaganunsu ma any a uh, person da zai samu wani challenges cikin irin wannan situation obviously each individual ya kamata ya hold to high standard uh, wato abin da kar wani bai kawo ma uh, wasu aikin da wasu ke yin bakir jini uh, bakir jini amma an samu wasu elementin da yake believe me believe me motivesin sunan is different daban ne daban ne uh, wani lokaci an samu wani mefuna uh, eh, me, uh, uh, wani actor alheri ya je yi aka zo aka, aka wani malami ya buge alheri ya ce kai baka da lada domin aikin fina-finan kake yi ka samu kudi ka zo kana yi wannan abin nan those are examples of malumman na wasu su da yake ba su tolerate a uh, wato wannan industry na fina-finan hausan nan duka ce an kaga wani malami yana buga ma a uh, rahama sadau wato wuta kan wannan abin ga in ka je ka duba records kuma ya saba criticize wato wannan a uh, hausa film industry nan duka yana zuba musu wuta as uh, wani evil empire da kaka samani kaman target shi ne kawai shine rahma sadau target shi na is way beyond that kuma wannan abin ba shine abin da yake yasa yake maganan nan ba ma'aiki sallallahu alaihi wasallam muna son shi ba ita rahma sadau kawai ba wannan sister nan ta doki lessons amma wasu kuma kila abin da za su tuntube da za su zo su yi ya fi na tanga ta wannan element duka su kuma su doki wannan experience ga su gyara sha'anin su da shi su gyara da shi domin believe me abin da ya jawo mamaki zagi musulmai ba su barinka whether ka yi shi innocently or not sun approaching ka aggressively wannan gaskiya ne sun approaching ka aggressively kowane musulmi kuma ranshi ya bata ranshi ya bata amma at the end of the day ko yi nadama ko yi nadama kuma ta make things better kuma believe it duk wanda yake kaji Rama Sadau ta yi magana a cikin wani guntun video na na believe kamar ta learn lesson ta ga kamar abin disastrous wannan abin ya jawo zagi a mamaki da yake a zagin da yake ina suka musulmi ne ka ji ina da zafi isa duk wanda yake sun react akwai da damar su sun react gaskiya domin ransu ya bata wasu sun react domin wani abu daban ne akwai wani wukan da suka feke suka ajiye gefe tun jiya suna son su yakin da shi in ba samu dama an yakin ba ran da za a samu daman shi a fito da wukan a zuwa sake magana na ce wai ga ni wanga ce saboda wangan ga ake yakin a amma ba gaskiya bane kagan ka ba ko wani tsohon wato a niyan da aka yi ta wannan elementin nan su ba take advantage in situation hakan ga ya zo ya so su bari well meaning people mutanen da yake suna da good intention suna sun damu da gaske su su ba da vision su kuma wannan mutanen da suka damu kuma a gaske kuma Mike sallallahu alaihi wasallam yanda yake mutum ne da yake yana da very considerate uh, mu use uh, wannan consideration nan at all time in za mu approach junanmu in this kind of situations. Sunana da umar website mu shine www www.kiblafm.com ku logon ku access resources mu sannan ku subscribe YouTube channel na Kibla FM ku kuma danna notification until our next episode na shiri mai suna me ke faruwa a duniya na ce muku peace